hukumomin najeriya sun musanta raɗe-raɗen da ake ta yi na ko an bada ko an hana wani umarni ga sojoji ko dakaru makwabtan ƙasashe musamman chadi su shiga najeriya domin su taimaka wurin yaƙi da ta'addancin da 'yan boko haram ke aiwatarwa a cikin ƙasar mr mike omeri shugaban cibiyar bayar da bayanai akan yaƙi da ta'addanci a najeriya ya bayyana min cewa ana ta ba da labaru ko bayanai masu saɓani waɗanda ba na gaskiya ba ne abinda ke a zahiri gwamnatin najeriya na ɗaukar duk matakan da ya kamata kuma tana haɗa gwiwa da sauran makwabtan ƙasashe domin a tabbatar da cewa an samu galaba akan wannan yaƙi da ake yi da ta'addanci a cikin najeriya Eh, amma kana ganin dai akwai alamar za a ba wannan amincewar sauran kasashe za su iya shigowa su taimaka a yaƙi wannan matsalan ko? Me ya kasa yanzu? a samu samuwa. Shi yasa ake yin ma a wasu yaka yanzu. A dama ɗin shi president ya san cewar ya kamata a samu a kasashen da suke kewaye da mu to amma dai yanzu da yake ne chadi ta kawo sojojinta kuma kamaru a shirye take akalla za a fara cewa an ga haske ko eh to ai dama najeriya ta fara yi ta gaice su su zo su yi a haɗa kai wannan so in dai haka ne akwai haske kwarai da gaske tun ba yau ba ai sun zauna tare sun yadda a yi social center na biyu tun ba yau ba ana yin su akwai wayansu ma'amalan da ake yi tsakanin sojojin najeriya da na chadi da kamarun da nijar kuma wayannan shawarwarin da aka ɗauka niyyar da aka ɗauka ba a rusa ta ba so magana na tabbatar cewa idan an ci gaba da kai an hada eh, an yi kokari gaba daya za a samu nasara na wayar da kan dukkan mu gaba daya Najeriya da kasashen nan da kuma masu ta'addanci din gaba daya yana da yana da yana da tarin kai eh, to yanzu wannan faifan bidiyo da shekau ya nuna cewa wai sojojin Najeriya matsorata ne kayan yakin da ya samu a baga sun isa yaƙi Najeriya shin akwai kamshin gaskiya a ciki ko kuwa to kam propaganda ai kowa yana yi inda yana bakin daga eh, so it is correct ya yi shawara ya yi abu ya ci abin da zai faɗa amma kuma bai sa bai gaskantar da sojojin Najeriya ko ya rage musu wani abu ba Mr. Mike Omeri kenan shugaban cibiyar bayar da bayanai akan yaƙi da ta'addanci a Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja babu shakka yanzu 'yan najeriya sun sa rai fiye da kowane lokaci cewa an kusa kawo a ƙarshen wannan matsala ta ta'addanci bayan dai najeriya da makwabtan kasashe suna taruka da haɗin gwiwar tabbatar da an yaƙi wannan matsala majalisar ɗinkin duniya kuma ta fito fili ta bayyana cewa za ta ɗauki duk matakan da ya kamata domin a tabbatar da an kawo ƙarshen wannan matsalar da gaggawa tana mai kira ga 'yan boko haram da sako duk waɗanda suke tsare da su a matsayin waɗanda suka sato a lokacin da suna kai hare haren su a lokuta daban-daban a cikin najeriya musamman 'yan matan na cibok wanda duniya baki ɗaya ta yi da Allah wadare da kama sun da aka yi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.